A jihar Nijar Najeriya dubban ‘yan gudun hijira ne da ‘yan bindiga suka raba da muhallansu ke cikin wani mawuyacin hali na rashin isasshen abinci a wannan wata na Ramadan. Al'amarin da ke matuƙar buƙatar kulawar hukumomi da shugabannin siyasa da ma sauran masu hannu da shuni. Malam Rabi'u Bardi na ɗaya daga cikin ‘yan gudun hijirar da ke sansanin ‘yan gudun hijira na garin Gwada a yankin ƙaramar hukumar Shiroro. Ya ci abincin da za su ci yana yi masu tsaye cik a wannan lokaci na azumin Ramadan. To, ga mu dai cikin halaye kala-kala ba ci ba sha wani lokaci abin da aka ɗan ma mutanenmu sai su don biyo da shi su don yaya ga mana kaɗan-kaɗan. Na'am, kamar ba ku samu tallafi daga hukumomi ba ne? Gaskiya sai wani su kungiyoyi ne suke zuwa dai suna tallafa mana kaɗan-kaɗan. Yanzu dai bukatan mu a tallafa mana muna fama da wahala cikin wannan azumin. Wani lokaci mu kwana haka, wani lokaci yanzu iyalai suna daji a samo itace a sayar. To a daidai wannan yanayi ne dai Honorable Idris Malagi mai neman kujerar gwamnan jihar Niger a babban zaben shekara mai zuwa ya miƙa wa gwamnatin jihar Niger gudunmuwar tirela guda na kayan abinci domin miƙa wa 'yan gudun hijirar. Barista Bala Marika shine ya miƙa wa gwamnatin Niger kayan abincin. mun kawo shinkafa buhu 150 manyan babban buhu mun kawo masara buhu 150 mun kawo gero buhu 150 sai muka hada da abin tafiya man gyada jarka 50 25 liters to akwai wasu ka'idoji ne game da waɗannan kaya ko a'a wannan mun kawo ne muka janka ma gwamnatin jihar Niger domin ita ce ke da hurumin ta tattara duk wani kyauta da za a kawo saboda raba ma duk sansanin 'yan gudun hijiran da ake da su a jihar Niger gwamnatin jihar Niger dai Buhari ta ce tallafin ya zo daidai lokacin da ake buƙatar shi, in ji shugaban hukumar ba da agajin gaggawa a jihar Niger Alhaji Ibrahim Inga. E wannan ka kamar da kuka sani muna da bukatunsu ƙananan hukumomin da wannan ta'addanci ya shafa, so kuma za mu yi ƙoƙarin ganin mun kasafta shi kowane ɓangare ya samu abin da ya kamata ya samu. wannan na Niger ne gaba ɗaya koko na wani bangare ne na Niger a wannan na Niger ne gaba ɗaya duk da ke da bukata dole za a kai su kamar yan gudun hijira nan nawa gare ku yanzu a sansanoni yan gudun hijira yan gudun hijira suna da yawa don abin ba wai ya tsaya bane kullun yi ake karuwa suke in ya ragu inda gwamnati ta ba da kokari aka samu tsaro za su koma inda kuma aka farmawa za su dawo yanzu ana yanayi na azumi ko akwai wani tanadi da ita gwamnati ta yi ma yan gudun hijiran nan akan azumin nan eh akwai tanadin da mai girma gwamnati ya riga ya ba da umarni muna nan muna kai a halin da ake ciki dai dai akwai ɗaruruwan garuruwa da babu kowa a cikinsu a wasu ƙananan hukumomi da ‘yan bindigan suka tarwatsa a jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.